practical application of section 84 subsection 12 Shugaba Buhari ya ce aiki da wannan sashe na 84 sakin layi goma sha biyu na wannan sabuwar doka ta 2022 zai takaita ko cutar da masu rike da mukamai na siyasa ko na mulki masu neman su shiga zaɓe ko a zaɓe su damar yin walwala kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada a sashe na 40 zuwa 42 inda ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar shiga zaɓe kuma a zaɓe shi ko a matsayin jam'iyya ko kuma a matsayin zaɓe na ƙasa yana mai cewar ɓangaren da kawai kundin tsarin mulkin najeriya ya taɓo dangane da takaita shiga zaɓe ko a zaɓa shine inda aka ba da wata ɗaya ga masu riƙe da mukamin siyasa damar su ajiye mukamansu domin su je su shiga takara. To bayan da shugaba Buhari ya kammala wannan bayani ne na tuntuɓi ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami domin in ji karin haske dangane da bangarorin da shugaba Muhammadu Buhari yake fatar majalisa ta cire domin wannan sabuwar doka ta yi tasiri kuma ta yi albarka ganin irin muhimmancin da ƙasa baki ɗaya aka baiwa wannan sabuwar doka wadda za ta kawo sauyi da gyare-gyare da hana magudin zaɓe ko yin arin gizo na ƙuri'u idan lokacin lokacin zaben yayi inda yake cewa idan kai la'akari da kashi na arba'in da kuma kashi na arba'in da biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya ya sharkanta cewa babu wani ɗan ƙasa ɗan Najeriya wanda za a tutatar ta fuskar tauye masa ma'aunin zaɓe ko ya zaɓa ko a zaɓe shi a sanadiyya da ke da nasaba da jinsinsa ko bangaren da ya so ko addininsa ko kuma ra'ayinsa na siyasa. To bisa la'akari da waɗannan kashe-kashe na tsarin mulki na Najeriya idan ka bar wannan kashi na 84 kashi na goma sha biyu na ita wannan dokar zaɓe za ka iske cewa an samu cin karo tsakanin wannan dokar zaɓe da wannan saboda shi wannan kashi na 84 karamin kashi na sha biyu na sabuwar dokar zaɓe ya yi nuni da cewa duk wani wanda yake rike da mukami na siyasa bai zai zaɓa ba za a zaɓe shi ba a lokacin da yake rike da wannan mukami na siyasa to idan kai la'akari da wakancan kashi biyu na tsarin mulki da na ambata na arba'in da kuma na arba'in da biyu wanda ce ba za ka cutu a sanadiyar jinsi ko mu'amalarka ta siyasa ko yanayin aikin ka ba to wannan kashi tamanin da hudu karamin kashi na sha biyu ya yi karo da shi ba ga fata saboda ya nuna cewa wannan wanda ke rike da mukamin siyasa ba za yi zaɓa ba ba za a zaɓe shi ba a tsari na convention na ƙasa na jam'iyya ko kuma congress a mataki na jiha to har ila yau abin damuwa dangane da shi wannan kashi to kare mulki har ila yau ya zo da wani kashi wanda ya tane eh, wato kashe-kashe akan abin da yi eh, cancanta tsayawa ko rashin tsayawa takara wanda ya ambaci cewa ko wani mai rike da mukami na siyasa ko kuma mukami na aiki wato public officer wujba da wanda yake in ka faɗaɗa ya haɗa da masu riƙe da mukamai siyasa da na ministoci suna da haƙƙi na kasancewa su ci gaba da wanzuwa aiki har kwana talatin kamin zaɓe. To ya tsarin mulki ya ambaci cewa kwana talatin shi ne kwanukan la'akari. Ainihin jam'iyya ta yake hukuncin za ta yi taro na zaɓen 'yan takara shekara ɗaya kamin wannan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.